A bara ne dai kungiyar gwamnonin na Arewa ta yi alkawarin tallafawa marayun da iyayensu mata da kuɗi naira miliyan ɗari. Sakatariyar gwamnatin jihar Nasarawa Hajiya Zainab Ahmad ta yaba wa kungiyar gwamnonin da tallafin ta kuma roƙe su da su ƙarasa cika alkawarin nasu don tallafawa marayun. Hajiya Zainab ta shaida min cewa sun raba kuɗin daidai wa daida inda kowace mace ta samu naira dubu ɗari hudu da ɗori. Police police guda sittin da hudu muka rasa, NSS kuma guda goma wato jami'ai saba'in da hudu kenan. To sai muka raba daidai wa daida. So kowace ne gado kowanne da aka bashi kuɗin a madadin mamacin ya samu biyar wato 459,459 naira. 45 kobo. ku gwamnatin jiha fa ko ni tallafa da kuka yi tun lokacin da wannan abin ya faru? Eh, da nasara ta ba su tallafin miliyan ɗaya. Shi kuma kwamishina um, a ciki um, mataimakin kwamishina wato assistant kwamishina police kajin ko miliyan I'm not very sure amma tsakanin ko miliyan biyar unsu aka ba wa um, mai ɗakinsa. da ake shirin binye shi wata tun ma ba mu kafin rarraba mu sauran matan kenan so ba haka kuma ita ma matan gwamna hajiya salamatu almakura ta ziyarci matan a inda suke a kwanga inda because galibi wanda suka suka riga mu gidan gaskiya sun fito daga mobile unit na akwanga da ke garin akwanga matan mamatan galibin su nan suke ta ziyarce su ta kai musu kayan abinci da masu gwamnonin arewa sun gaya muku lokacin da za su ƙara sabiyan sauran wato kudin da suka yi masa alkawarin ba gaskiya ba su ambata mana ba su gaya mana ba muna fata ba nan ba da jima'a ba ko da ke ba su ambaci yaushe za a yi ba amma muna kyautar za su cika alkawarin kuma tsana kawowa yadda muka yi din nan an raba ta daidai wa daida haka za a sake wa su wa'annan iyalan mamatan Allah ya To sai dai yayin da na tuntuɓi kakakin matan jami'an tsaron da suka rasa mazajen nasu madam Afiniki Daniel cewa ta yi in mata hakuri tana cikin banki ne. Daga bisani da na kira lambar wayarta sai na ji wayar a rufe kuma har lokacin da na haɗa wannan rahoto ban iya samunta ba ko wata daga matan mamatan. Zainab Babaji Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.